Narjin bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina muhammad ibn abdullahi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'a bi ihsan ila yawmiddin mutane da yawa suna ta bugo waya suna tambayan fassarar mafarkin mutum ya ga kirjinsa kamar ya ƙara faɗi ga abin da abdulgani annabi da su yake faɗa a cikin littafinsa tadiru mujalladi na farko shafi na hudu. Arabu Sadi yake cewa duk wanda ya mawarki ya ga ƙirjinsa ya ƙara faɗaɗa a cikin mawarkinsa kuma ya ƙara kyau lallai hakika idan mutum ba musulmi ba ne yana wani addini daban zai musulunta idan mutum ko musulmi ne amma yana yawan sako, to hakika zai tuba sannan kuma allah zai ƙara yalwata ƙirjinsa ma'ana zuciyarsa da niyoyi mai kyau na addini na biyayya ga Allah idan kuma mutum yana cikin mugun talauci ya ga kirjinsa ya ƙara kyau da faɗi hakika zai samu sauƙi rayuwa idan mutum yana cikin mafarki kuma baya da lafiya ya ga cewa a bayyana baya da lafiya ya ga cewa hakika kirjinsa ya ƙara kyau da faɗi to lallai hakika warkewa zai ma'ana zai warke daga abin da yake ji na ciwo ko rashin lafiya wani lokacin idan mutum ya ga ƙirjinsa ya ƙara kyau ya ƙara faɗi yana nuna cewa mewa iliminsa zai ƙaru wa zai mallaki ko wani ilimi mai yawa ko wata dukiya mai yawa ko wata shirya mai yawa idan mutum ya ga ƙirjinsa ya tsuke ya yi muni wa zai shiga wata ɓata Allah ya sauwaƙe kuma in yana cikin wadata zai samu ƙunci na rayuwa idan ko mutum ya ga ƙirjinsa ya ƙara faɗi wani lokacin baya da aure aure zai ko ya samu babban matsayi wallahu a'lam